ga su neman karin bayani a kan abin da muke za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamma waɗanda kuma suke buƙatar magani da muka haɗa za su tuntube mu ta text message ko kuma su tura mana sako ta whatsapp allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya da kuma sa mu gama duniya lafiya ga wani sako ko kuma ga wata fa'ida yar sai ki buɗe kunne da kyau ki samu abin rubutu yanzu ki samu abin rubutu duk abin da na faɗa ki rubuta zai amfani ki zai amfani ƴaƴanki zai amfani jikokinki ga duk macen da take fama da waɗannan matsaloli da zan ambata yau idan ta yi wannan haɗin ta ci gaba da shi ba maganar sauƙi ba ne izin rabi za a warke gaba ɗaya wannan haɗin da zan faɗa yana kawar da Ma matsalar mace ta bushewar gaba macen da gabanta yake yawan bushewa ta nadiyar sanyi ciwon sanyi ko kuma haka nan tana maganin sanyi amma gabanta yana yawan bushewa ta yi wannan haɗin wannan haɗin yana kau da matsalar warin gaba macen da za ta ji gabanta yana tashi yana ɗoyi wani lokaci har wasu irin ruwa suke fita masu kauri shi wannan hada ki ɗauko bairo da takarda ki rubuta yana kau da matsalar wato bushewar gaba na faɗa akwai matsalar kuma jin zafi yayin jima'i duk matar da idan aka zo yin jima'i da ita tana jin zafi kamar ana watsa mata barkono ta yi wannan hada zai taimaka ma uwar gida matuƙa gaya wajen maido da martaba ga wajen mai gida duk macen da take wannan za ta dawo da martabarta duk yadda kika kasance kin bude ko kin yi menene ki amfani da wannan haɗin bi izinin lahi rabbi za ki dawo cikakkiyar mace kuma za ki ƙara martaba a wajen mai gidanki ga masu fama da matsala ta kurajen gaba ko ƙaiƙayin gaba ki wannan hadin shi wani haɗin da zan faɗa za ki ci gaba da yi ba wai daga kin yi ki bari ba ina fatan an lura za ki ci gaba da karrarawa ne har sai kin gina jin waɗannan alamomi da zan ambata da nake kaikayin gaba kaikayin wato matsi matsi ko kurajen gaba duk matar da take wannan to za ta rabu da su gaba daya abubuwa dai za ki samu guda uku na farko za ki samu lemun tsami guda bakwai lemun tsami guda bakwai lemun tsami guda bakwai kun rubuta? to lemun tsami bakwai za ki samu wato ganyen gwaiba dan daidai gwargwado kamar cikin tafin hannu wanda ba zan aka kirga shi kai ya gaza guda goma karye gaza guda goma ina fatan an lura shi ma kun rubuta na to idan kika samu wannan shi ke a yadda zaki za zaki samu ruwa lita biyu sai ki ɗaura shi a wuta in kika ɗaura shi a wuta shi kuma ganyen gwaiban dama kafin nan kin dan zuba mashi ruwan dumi kaɗan kin dan rufe shi ya dan yi minti goma kin wanke shi sai ki ɗauko wannan ganyen gwaiban ki dan ki dan kakkarya shi sai ki zuba a cikin wannan ruwa lita nawa biyu ko rubuta lita biyu na ba cin an zuba wannan ganyen gwaiban sai a ɗauko lemun tsami guda nawa eh bakwai na sai a yayyanka shi sai a zuba shi a cikin tukunya sai a rufe za ki sa shi a kan murhu na ice ko kuma gawai a kan waɗannan ababe guda biyu ake so a dafa karki sa shi a kan gas saboda gas yana da ƙarfi ba a son kuma wato wutar taimasa yawa ina ba ta kullum eh. so idan ya yi minti goma sha biyar aka wuta sai a ɗaya gomi lalle garin lalle cokali uku sai a zuba shi a cikin wannan garin lalle cokali uku eh, cokali uku ku rubuta na garin lalle cokali uku sai a zuba shi a cikin wannan ruwa sai a ƙara rike shi a bashi kamar minti to a inda za a yi a tace ruwan za ki samu bawo ko wata roba to anan za ki tace wannan ruwa wato ya zamanto yana cikin wannan ruwa sai a bar shi ya huce ta yadda ba zai zamanto zai cutar ba ba zai cutar ba in ya dan huce daidai yadda za a iya zama to mace za ta zauna a ciki idan mace ta zauna a ciki za ta yi minti goma sha biyar zuwa ashirin sai ki tashi kullum ki wannan kullum ki wannan ba cikin tashi kuma za ki je kasuwa dama already kin siyo man ki na zogale man zogale sai ki dan rika dangwalar shi da auduga kina matsi da shi in kika yi wannan to ba abin da za wallahi martaban ki za ta dawo duk wani magani da za a gaya miki na matsi ko na buɗewar gaba ko na gwarin gaba ko na kaza amma fa da sharaɗi shi in dai kina da infection kina shan maganin infection na ciki domin na cikin zai rika fita in ya fita wannan akwai wanda suke shan na cikin wannan kuma na gaban yana ne so akwai wanda ba su da matsalar na ciki na gaban ne kawai allah ya sa ku gwada idan kun gwada kun ga yayi ku sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada karamata da subscribe da share da comment muna muku fatan alkhairi ba assalam